بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تفسير سورة المؤمنين وهي أي هذه السورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون كاي مؤمنين سون لبوس يعني سي مؤمني ماذا دماتا ربو يا تبت جلسوا تبت لك قد الذين هم تفيري نن نعم، وآي مؤمنين ما ba shi da shi mumini ne ba siffa ce in ka da su shi kenan in kin da su shi kenan wa inni ne muminai sai ka duba ga siffofin su ka gani in kana ciki kuma sha Allah ka kan kame ka jira mutuwa in baka ciki ka yi kokari ki yi kokari mu yi kokari nan da mutuwa mutum ya zama ya siffatu muminai su ne khashi'una fi salahum khashi'una fi salatihi su ne masu khushu'i a sallarsu khushu'i kaskantar da kai khushu'i ya haɗa ayyuka na zuciya da ayyuka na gaɓuwa Allah ya malamanmu wani malami daga cikin malamanmu wanda ya rubuta hadari yana cewa idan aka yi ta ilar salati fasar da kalbaka minan duniya wa mafiya in ka tashi zuwa sallah ka kakkaɓe gaba ɗaya zuciyarka daga duniya ka tara hankalinka zuwa ga Allah ya ka'aba nan da gabanka sannan zuciyarka ta cilla ta wuce ga Allah ake bauta ba kaban ake bauta ba kamar yadda yahudawa mulhidai ke son ƙata addinin sun ce ka'aba ake bauta ba ita ake bauta ba alƙalla ce nan ake fuskanta ga Allah ko a yi magana da Allah zuciyarka na ganin Allah in ka tashi sallan nan ka yi ta kamar kana ganin Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ka zo sallan nan in kana magana kafin tun daga alwala za ka san cewar aikin Allah kake ka shigo cikin masallaci ga kafan da za ka shigo da ita ka gaida masallacin kafin liman ya zo liman ya zo a shirya a yi layi ya duba layin tukunan layin ya yi za a yi fiskantar Allah da wannan lokacin nan zai juya ya fiskanci alƙibla ya sake kira a faifai kyau wa a kuma ita ga taitayinsa lokacin nan zai kira Allah da wannan kalma Allahu Akbar sannan ya gana da Allah a ciki muminai masu mamu duka kwana ganawa da Allah ta Allahumma ba'id baini wa baina khataya kuma ba'id baina al-masjid wal maghrib daga nan kawai ya tulla in a bayyane ne in a ɓoye ne ya karanta fatiha yana alhamdulillahi rabbil alamin Allah na ce masa hamdan ya har a kai matsayin da zai ce iyyaka na'budu Allah kai nake bauta ka ta gashi lokacin ka dulmuya ka shiga can cikin turmutsin tunani jira ka ga Allah kana iyyaka na'budu kana Allah na ce hada baini wa baina abdi wa abdi ma Ala, ka tattara roƙon kuma ka ce ihdinas siratal mustaqim ka Allah ka ɗora mu hanya ne sa hanyar annabawa hanyar siddiƙai ba hanyar fasattu ba ba hanyar ainihin wanda Allah ya fushi da su ba ba da ake amin to irin wannan sallah ka tana sallah gaɓaɓuwan ka daina waige-waige babu saushe-saushe babu menene kana kallon alƙibla ka tana kallon ka'aba Zuciyar ka na kallon Allah in ka kafa haka to ka ɗauka Allah na kallon ka inda kake tsaye din nan fi salatiyan khashi'u to wanda mai yin sallah irin wannan sallah shi ke sallah wanda kila sai ka bibiya mutum sai ya wata bai yi wannan sallah ba za ka yi wata kila ba kai kuka a sallah ba wata hatta in an ga mutum yana sallah yana kuka mamaki ake mamaki ake saboda mutane zukata sun ake jahilci ya ta inda kai jahilci wallazina hum sune mu'minai wa inanda anil lagawi mu'ridi mu'ridu hum mu'riduna anil lagawi suna dauke kansu daga duk abin da bai da amfani mu'mini baya fudu hiran hiran shugabanni hiran talakawa hiran wane ne wanda bai da amfani komai kai abin da ke gaban ka ba mu yayi ma sai Allah wallazina hum su ne muminai siffa ta uku lizzakati fa'iluna fa'iluna lizzakati masu yin zakka dukiyoyinsu su kai adadin ake nema suna cire masu zakka da dukiyoyin da ake cire cirewa zakka wallazina hum su ne wa'annan da hum li furujihim hafizuna su ne masu tsare hum hafizuna li furujihim masu tsare farjuna su maza da mata ba zina hatta ba sa aikata abin da zai ja su zuwa ga zinai illa ala azwajihim sai matan su kai na halal aw ma malakat aymanuhum ko abun da dama su ta mallaka na kuyangin su fa innahum amata su kuyangin su gairu malumi ba wa'anda ke zargi bane ba mu'minai ba sa zina kuma ni bisa a zalika duk wanda ina mai wani wannan bayan wannan abin da Allah ya halatta fa'ula'ika humul adun wa'annan su ne asalin yan ta'adda masu tallake iyaka wallazina hum su mumina su ne wa'annan da li amanatihim wa ahdihim ra'un ra'una li amanatihim suna kiyaye amanan da aka dora masu amanoni abu ne da yawa amanan kasan ne gaba amanan wani ɓangare ne amanan gurbi ne amanan makaranta ne amanan masallaci ne amana ta kasuwanci ne amanar amana domin la dina liman la amana ta lahu wa'adihim da alƙawullansu sukan kiyaye wallazina hum wa'annan da su ne ala salawatihim yuhafizuna masu tsare sallolin su dan an yi maganar nan an yi maganar lokacin sallan suna yin su akan kari ulaika humul warithun wa'annan su ne masu gadan aljanna wannan allah tana da matukan daraja ka duba duka dokokin Allah tabaraka wa ta'ala a nan duniya aka kawo wa annabi amma ita sallah sai da aka ce ya zo da kansa ya karba haka ya tashi ya isra'i zuwa baitul muqaddas ya yi mi'raji zuwa samaniyai har inda jibrilu ma zai nan ya tsaya ke sai ka karasa ya je aka ba shi sallah aka nuna masa yadda za a yi tashin alkiyama aka nuna masa abubuwa da aka nuna masa sannan ya dawo izo gida aka sake turo jibrilu ya nuna masa lokutan sallah alladina yarisuna alfirdausa wa'annan sune masu gadon firdausi hum khaliduna fiha in sun shiga zasu da a ƙarƙashin wannan a gurguje su ne ayoyi an ya yi masu bayani ha za ta nrihun minallahi bi zikirin ibadihin mu'mini wa zikirin falahihim wa sa'adatihim wa bi ayi shay'in wasalu ila zalik wa fi zimni zalika al-hasu ala ittisafi bi sifatihim wa tarjibi فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا كثرة وقلة وإن ونن سورة يا وجب برأسي ونن دمو من يسعي ينزل كاو تنالين كاكاي haba tanwihun min Allah wannan wani siffatawa ne daga Allah tabaraka wa ta'ala da girmamawa da darajantawa bi zikiri ibadihil mu'minina an batun bayan a masu imani Allah ka taimake mu musu fatu da wa'annan siffan wa'annan wa zikiri salahihim da labarin rabautansu da suka rabauta da shi wa sa'adatihim da su wanda suka azurtu da shi bi ayi an magana ainihin bi zikir ibadihi mu'mini zikir falahihim biyu kenan ko wa bi ayyi shay'in wasalu ila zalika sannan wani abu ne ya ba su wannan martabar yau al'umma idan suka tashi abinda suke kallo martaba in suka ga mutum akan kujera so kujera suke hari tsari ba sa duba me ya zaunar da shi akan kujerar an ce ma mu muminai to ga madarajar su ga kaza din su mai ya kai su wannan kujerar kowa zai ya hawa amma ga wanda ya aiki irin nasu in yana da rabo ayi shay'in bi ayi shay'in wasalu ila dalika ko kenan ku wa fi dhimmi dalika kuma cikin tsarin wannan alhassu akwai nau'in kwaɗaitarwa da ke safi a kan siffatuwa da siffancinsu mazan ne da matansu. su wattargibu fiha da jan hankalin mutane akan waɗannan siffofi nan malam yake ba da shawara saurare shi da kyau yake faliyar shi ne la'abdu nasrahu bawa ya auna ransa ya gari na yake ko kai waye kin kaji wannan magana kaya ka duba kanka a wanne gurbi kake wa gairahu ya auna wani sama ala hadhihi al-ayati amma na farko shine laluri ka dubi kanka ayyukanka ka auna da ayyukan wa'annan mutane ka dubi siffarka ka dubi siffan wa'annan mutane ka gane wa dan uwanka ba Inda ya kai wannan muƙarana tsakaninka da Allah ya arifu bi zalika ma ma'ahu zai san abun da ke tare da shi da wannan wama ma'a ghairihi da abun da wannan sa yake tare da shi min al-imani ziyadatan wa naqasa yau ka duba abin da suka rayu ka duba tabi'ina inda suka rayu da irin abun da suka aikata ka kalli kanka za ga duk lokacin da muka karanta siffa ko wani rayuwa na tabi'i daga cikin tabi'ai dole mutum ya tashi a matsayin wani dan damfara dan damfara mai ci da biyu kafaratan wa a takaice dai bayan wannan tanwihi na malam ga ayoyi fa qawluhu al maula azza wa jalla qad aflaha al mu'minun ay qad fazu wa sa'idu wa najahu tabbas sun rabauta mominai kenan sun azurta kai sun tsira in dai har suka samu mutuwa a kanka wa adaraku kulla yaramu yaramu sun cimma duk abin da ake nema al-mu'minuna alladhina amanu billah مؤمنين وإن ذكى إيماني ده الله وصدق المرسلين فكا جسد تمنتون من الله نبيو أتكو آية تبيو الذين من صفاتهم الكاملة ده جسد فوبنسا شككو أنهم في صلاتهم خاشعون أنا خشوعي Kita doa gani. Kan aku syuing asal bilang saya mah. a shekara ko a sati sau nawa kake kuka a sallah saboda tsoron Allah ba wai don an maka mutuwa ba ko don baka da abin da zaka ci wal khushu'u mana yake khushu'i fi salati huwa hudurul qalbi bayna yaday Allah ta'ala shine zuciya ta zo gaban Allah annaka tarahu fa in takun tarahu qaddir annahu yaraka in kana sallah ka ɗauka gashi nan kana tsaye ka ɗaga hannuwa kana gaida Allah ne kana girmama shi ka yi ruku'u Allah ka sun kuyawa ka ɗaga ka yi sujada ka zauna maganganun da kake faɗi duka yana nuna girmama Allah ya zama zuciyarka a ce har ka gama baka fita wani wuri ba baka tuna rumfarka ba baka tuna makala makalanka ba baka tuna kwale kwale in ka kwale kwale ba baka tuna rikici da yara in aikin ka koyarwa ba baka tuna komai ba yayin da ka zo sallan nan farrat albaka min dunya wa ma ka tattara tunanin ila maulaka dan irin wannan sallan kake yi ko irin wata kake yi to wannan dai ita ce sallar da wanda in yana yin irinta zai rabauta wanda ku bai yin irinta to inda zai sai subhanallah mustahziran li qurbihi mutum ya halarto ya kawo ga kusancinsa musulmi bai bukata a kawo ne mai tsaronsa bai bukata a kawo ubangijinsa ke tsaronsa fa yaskunu li dhalika qalbuhu da wannan zuciyarsa ta nutsu hankalinsa ya zo kusa wa ta tsama illo nafsuhu ransa ta kwanta da wannan aikin da take daga alama abin da ke cikin zuciya gaba uwa za ka kalla alama zuciya tambayi fiska suka ce in dai zuciya da wannan rai akwai wancan to za ga daina motsi-motsi wa tasunu harakatu mutum bai so sai jikinsa bai duba dama ko hagu bai duba sama bai duba ƙasa wa ya kullum sifatuhu waige waigensa yayi kaɗan ba waiwaya ba ba kana kallon aka ce kamar misali sai da ka san rigar da akwai ɗinka ya fa kai waiwaye kana sallah ka san rigar da wanda ke kuɗin ka ya fa kai waiwaye sai dai wayoyin da bai bata sallah muta'addiban baina ya rabbi mutum ya zama ina da ladabi ya karyo ya ladabtu baina ya rabbi daga duban an jege da sarakuna yadda mutum kan da su babu waige-waige babu soshe-soshe hatta zama sai an ce ga yadda za ka zauna sai ko a gaban Allah ifi fanta kai ninkin ba ninkin irin wannan nutsuwan mustahaziran jami'a ma ya koloho ya kawo duk abin da yake faɗinsa nan mustahaziran ma ya koloho me yake faɗi kaga yana ce Allahu akbar idan ka je gaida basaraken da kake gaidawa yayin da kake ce masa ranka ne daɗe ai a lokacin nan ka san kana san da da ke faɗi kana san ya ji wannan sautin daga gare ka kana san ya ji wannan sautin ya ji kai wannan sautin daga gare ka to haka in kana ce Allahu akbar kai bai yiwa kai Allahu akbar uku ko hudu ko biyar ba kai kuka ba dole ka sai ya karyo inda kana sani a lokacin da kake fadi subhanallah sai ya tabbata gare ka sabbina ne ya haram wanda sarki ya tabbata maka baka da abokan tarayya to lokacin ya zama yana zuciya ka haka mustahadiran shine jami'a ma ya kolohu wa ya fa'aluhu abin da ke aikata shi ta ɗaga hannu me ma'ana wannan ɗaga hannu ɗaga hannu ne na gaida Allah ta tsaya me ma'anan wannan tsayuwan tsayuwa ce ta wanda Allah ya wajabta maka sai ka tsayu ka sunkuya me ma'anan wannan sunkuyawan ta sunkuya wa Allah ne ga kina a gabansa ka sunkuya ka yi sujada yayin da ka je sujada nan ka yi sujada ne gaban Allah ana cewa mutum yayin da yake koyaushe kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala shi ne lokacin da ya sujada a sujada ka gaya wa Allah abubuwan da ka zo da su kake nema fi sala bai falo fi salatihi min awwali salatihi daga farkon sallarsa ila akhirha saboda mahimmancin wannan jumla tun daga wancan fasila zan maimaita shi mustahadiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatihi min awwali salatihi ila akhirha me farkon sallah kabbara me ya ƙarshen sallah sallamewa to tun daga tabbarawa har zuwa ka sallame duk maganan da take fitowa daga bakinka ka tabbatar kana sane abin da kake yawa Allah duk wani motsi da za ka yi ka tabbatar da motsin nan irin na girmama Allah ne ba ka gama shi isa a yi sallan in ka gama ka kare da neman gafara Ita Allah tuba nake Allah tuba nake tuba nake Allah sallan nan da na yi suna ganin na yi kurakurai da yawa ni ma na sani sai yi sa'an ka gama sallah kana assalamu alaikum abinda za ka fara da ke astagfirullah astagfirullah astagfirullah kada ka yi astagfirullah na al'ada astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allah fara in ka san wannan bai je zuciyarka ba dole ka yi shi da girmamawa wannan astagfirullah ya zama kana faɗinsa da gaske kana gaya wa Allah tuba kake akan abin da aka nema a gare ka na maganganun na ayyukan da su auku da cancanta ba wannan ta ce ake ce masa siffan sallan masu tsoron Allah fatanta tafi bidalikal waswas fi al' الردية وتنتفي الوسواس بذلك ساكي ساكي كيف da wannan. ya ga mu zame mu in muka kabbara sallah yanzu na ka tuno rikici tsakaninka da matanka yanzu za ka tuno rikici tsakaninka da yayanka yanzu za ka tuno rikici tsakaninka da shugabanka Allah ya karya maka shi yanzu nan za ka tuno ina kana gaban Allah ka lalata wannan har ka ga mutum an waye gari mallan ya bata maka an waye ciki an gari rikici ka ga mutum lokacin ya bar sallar wal astaru radiya da tunani rududdugaggun tunani mara amfani al'umman annabi wannan da ake magana tun daga inda aka ce menene tun daga hakko daga inda aka ce khushu'i shine wannan khushu'i wal khushu'u fi salati huwa hudurul qalbi bayna yaday Allah ta'ala مستحضرا لقربه فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها فتنتفي بذلك الوسواس والأفكار الرديعة نعم ينهك الأمور wa hadha quruhu salati sallah wanda duk sallarsa ta hada waɗannan ba sallarsa fakila ma ce wal maqsudu shi ake nema daga sallah wa huwa alladhi yuktabu lil wannan shine ake rubuta bawa gawa eh, wanda ake ce masa ya rabautan kenan as-salatu allati la khushu'a fiha jama'a kuna ji wala hudura qalbin duk wata sallar da babu khushu'i kan da aka faɗi a cikin sallar wala hudura qalbin babu wannan halartar zuciya zuwa da Allah wa in kanat mujzi'atan ko da dai tayi musaban alaiha ana saka masa akanta فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها mutum na samun lada a sallah daidai da irin yadda mutum zuciyarsa ta kama daga sallah yanzu mutum da zai yi sallah ya gama ya ce masa bai ma sun surar bai karanta ba bai ma sun menene ba wannan sallah ga ta nan dai da yasa kake ganin ana sallah nan tana sallah. ba ta kawo gyara ba ta abubuwa wannan aya ta biyu kenan wannan ita ce hissa tsallan mominai hissan wa ma'ana hum lagawi والذين هم عن اللغو وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة معرضون سوني وإن نندا أنهم وهم معرضون أوكي كانوا عن اللغو lagawun ya fassara ya ce huwal kalamun ladhi la fihi maganganun da babu alheri a cikinsa wala fa'ida ana min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi mutum ya daina tsoma bakin abin da babu ruwansa a ciki duk abin da babu ruwanka ka tattara ka aje shi gefe guda ballantana ba ne ka ba shi kenan Allah ya kubutar da kai ragabtan anhu saboda kyaman abun wa tanzihan li anfusihim don tsarkake kawunan so, wa tarafu an anhu an ce wata rana wata baiwar Allah an kashe ɗanta a gaban annabi ya faɗi ya yi fito-fito da ƙafa ta goge masa ƙafa tana ce masa hadi Allah ka shahada ya ilimi muna ma murna shahada ɗana annabi ce ya waye sanar miki ya samu shahada kila ya taɓa tsoma bakinsa da abin da ba ruwansa inda da a ce mutane mu a cikin misali a ce mai jin wannan magana ya san masallacin nan ko yana kalla to ga masallaci an yi plasta mai isa ba a yi fenti ba to ka shiga abin da ba ruwanka zai wahala ka samu ka shiga aljanna kai tsaye dole sai an yi kwanakin ɗin wannan za ka iya cewa mai isa ba a yi fenti ba mai dalilin tambaya ce a ina da fenti ne rashin kuɗi ya janyo sha a haka ake son ganin masu to shi kenan amma a babu kuɗin da za a yi fentin nan ne to shi kenan ina da abun fenti ka ba ni izini in zo in yi fenti shi kenan ina ce maka to ga nan. amma ba ka da kwandala ba ka da wani abu a cikin wanda za ka ka ce mai isa ba a yi kaza ba mai yana ka a cikin ruwanka ba ruwanka ka ga abin da ba ruwanka ko iza marru bin lagwi marru kirama in sun wuce wurin shagala kaɗe kaɗe ne a'a majalisun da ake zazzaunawa ne a cikin titi marro kirama sukan wuce irin wucewar masu mutunci masu karanci suna wucewa mu wucewa masu karanci duk mai karanci kari to baya tsoma bakin sabon da babu ruwansa baya karya baya shiga ruɗu wa idza kanu mu'ridina 'anil lagawi idan mutanen nan sun ɗauke kansu daga duk wata shagala وإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى أنهم أوكي باكنسو أوكي كنسو دجا حرام هنا دجا كما أبن دمائك تنسنتا sanda ba su koma bakinsa zai iya yiwa kila ana zaune ana labarin siyasa a zagi wannan a tsinewa wancan a menene bata wannan ka je ka zauna kana ji ko ka shiga ciki sai Allah ya faka masa da rage daidai ike ko kuskure ike don dai wannan kaga ba na fiya ce ba Shin za ka je ka ga abin da yi ba daidai ba za ka yi za ka je ka same shi ka faɗa masa a'a yanzu zamani ne abu mai sauƙi ka rubuta zai je kai inda ka rubuta amma a zauna a yi tsubi-tsubi nan a yi tsubi-tsubi a can jama'a mutane na halakar da kuna halakar da ku. da ba za ka iya yin wani ba ciki ka ja bakin ka kai shuru ka koma gefe in ma an ce ma ai mugunta ka shirya da kai shuru din nan ka koma gefe sai ka ce Allah ya isa ka bas da Allah wa idza malaka al-abdu lisanahu wa kadhanahu illa fil khairi kana malikan li amrihi tasma'una idan malaka al-abdu idan bawa ya mallake harshensa ya iya tsare shi illa fil khairi sai a alheri kana malikan da mutu, ya mallaki lamarinsa yau ka duba ana son mutum ya tsare idonsa ana son mutum ya tsare harshensa ana son mutum ya tsare bakinsa akwai daga cikin kafofin da ake so a tsare ko gate babu kaga kunne bai da gate amma sai ka tsare shi saboda abun da ka ji da kunnen ka da sauki ido saboda hatsarinsa kaga yana da gas daya kana kallo rufe sai inda ta ka bude. za ka yi saita ka kalli kafa za ka ɗauke ka kalli dama za ka ɗauka ka kalli za ka yi kontrolin ɗinsa amma har ke sai da aka sa masa gate nawa gate biyu kaya na ƙarfe haƙori aka fa ka ci gate sannan leɓe biyu ya rufe saboda ana son abin da za ka gani da abin da za ka ji kila ya fi yawa amma abin da za ka faɗi ya zama duk abin da za ka faɗi ka tabbatar da ido in ya ɗauko shi ya shiga cikin zuciya zuciya ta tashi ka tattauna a kansa in akwai alheri a ba da umarni wa harshe harshe a ba da umarni wa haƙori a ba da umarni wa leɓe harshe ya faɗi in ku babu alheri ta danne shi kawai ba duk abun da ka gani ka faɗi ba ba duk abun da ka ji ka faɗi ba duk mutumin da junansa ba da labarin abin da ya ji ko ba da labarin abin da ya gani wata rana sai ya ɓaro wa kansa ma ɓaro mato da buddha mutum ya harshensa wanda iya tsare harshensa kai wannan ya mallaki lamarinsa كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين وصاه بوصايا لوكة يما وصيا قال ألا أخبرك بملاك ذلك ليس من وصية كي كذا كي كذا كي كذا كي كذا sannan bai duba mu'azu abin ya lalace to ko kana son in baka labarin abin da ya dunkule ma wannan abin da zai mallaka maka wannan gabaki ɗan gashi guda ɗaya ne kultu bala ya rasulallah. in ce kurai sai abin da ake nema kenan fa akhadha bi lisani nafsihi kun san tarbiyya sai ta annabi iya koyarwa sai ta annabi wani abu mutum ba zai iya yi ba ni dai ba zan iya yi ba ya zazzago harshensa abubakar kan ce kan iya zazzago harshensa ya rike amma ko daga ni sai ni na yi in zazzago harshe nan ya riko sadakarsa aka yi zazzago harshensa ya fito sai ya rike harshen daga nan yake cewa mu'azu kuffa alaika hada ka tsare wannan a gare ka wanne harshe sai rike shi da hannu saboda gwanin kan iya koyarwa irin ta annabi falmu'minuna min sifatihim Muminai daga siffofinsa alhamida kaffo alsinatihim anil lagawi tsare halafansu daga soki burugu ba ka shiga kai magana da an gima ce da kai na dama a kanta wal muharramati min ba fi aula sai ku duba wannan siffar mumini mumini fa shine wanda ya siffatu muna da aya ɗaya ta biyu ta uku malan na ta tun farko ki auna kanka ki auna kanki ki auna waninki ma aya ta hudu والذين هم للزكاة fa'ilu. muminai su ne waɗanda masu aikata zakka suke cire zakka ai mu'adduna li zakati amwalihim masu ba da zakkokin dukiyoyinsu a alaktilafi a janasil amwali bisa saɓawan jinsunan dukiyan wato akwai zakar dabbobi na ni'ima awakai tumakai shanu raƙuma duk da ana faɗin raƙuma sannan shanu sannan awakai da tumakai kuma kowanne zakar na bambanta daga waccan zakar raƙuma tana bambanci da zakar shanu zakar shanu na bambanta daga zakar ƙananan dabbobi malamai sun yi bayanin su a inda can tafsir ne ne abu a haka jinsin zakar kuɗi zakar kuɗi kayan kasuwanci da menene jinsunan su haka zakar ma'adinai. مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تسكن النفوس بتركها وتجنبها da wannan cire zakkan suke tsarkake suke wanke rayuka kafa wanke rashi ta kome wahala babu wata matsala da Allah ya rantsa sau goma sha kafin ya ce wanda ita ya tsira sai zai da Allah ta ce wasu shamsi wa duhaha a ƙarshe sai da rantsi goma sha sannan ce kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man nassaha duk wanda ya tsarkake rasa wannan shi ya rabauta shi ne mumina shi ne mumina to saboda haka nan tsarkake wannan rai ba da wannan dukiya mutum ya tace ya ainihin dukiyarsa ta halal ya ware ya cire zakka ciki muzakkina li anfusihim min adanasil akhlaqi daga dotti dotti munanan halaye wajen neman wannan dukiya dan kamuya muya da ya fado a ciki wa masawi'il amali ko mummunan mu'amala allati taskun nufusa wanda zakkan nan tana haɓaka rayuka tana tsarkake rayukan nan bi tarkiha wa tajannubiha fa ahsinu fi ibadatil khaliq al'umma ku kyautata wajen ta'a da mahalicci fil khushu'i fi salati anifatu dhikri wa ahsinu ila khalqihi ku kyautawa ku zuwa ga halittan Allah bi ada'i zakati daga cikin dai magana a keɓe bauta ga Allah sannan a cire dukiya a taimaki bayan Allah da ita nafiyar aya na hum bi furujihim hafizun bayan Allah su ne masu tsare farjunansu maza ne ko mata Allah zina daga zina ba fa zina wa min tamami hifziha yana daga cikin katon tsare farji tajannubu ma yad'u ila zalika ne sakan abin da zai janyo zina na bayyana kwalliya na kallon masu kwalliyan kan nazari kaman kallo wallan sai da taɓawa wa nahawi ina fahafudu furujahum sun tsare farjojinsu min kulli ahadin daga kowa Allahumma aya ta biya ta shida illa ala azwajihi sai ko bisa matansu aw ma malakat aymanuhum ko abun da daman su ta mallaka min al-ima'i na kuyangu al-mamlukan fa innahum ghairu malumin ba a zargin mutum a matarsa ba a zargin mutum a koyan gasa bi qurbihima li'anna Allah ta'ala ahallahuma Allah ya halatta su ya haramta can ya halarta wannan sai sa addinin musulunci salihun likulli shamanin wa kare. da akwai na wayannan ayoyi amma ni bi tagawara a zalika duk wanda ya nemi wani abu bayan wannan mata bayan waɗannan kuyangu gaira zauja wasurriya banda mata banda fataka faƙula ika humul adun wa'ina su ne ƴan ta'adda wanda sun tsallake iyaka allazina ta'addau ma ahallallahu ila ma harrama wanda sun tsallake abubuwan da Allah ya halatta zuwa ga abubuwan da Allah ya haramta almutajarri'una ala maharimillah wanda suka rufe idonsu akan abubuwan da Allah ta'ala ya haramta wa umuma hadhihi al-aya umumin wannan in an dunkule wannan aya a dunkule abin da ke cikinta al'aya ya dullu ala taharimi nikahil mutu'a ya haranta auren mutu'a auren mutu'a auren da za a yi shi da adali wanda in shi aka yi in an je taro ai aure in an gama taro auren ya kare wannan shi ne in ma an taɓa yi an haramta auren mutu'a da shaidan iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa innaha wanne auren mutu'a matar mutu'a laysa zawja ba mata ce ba hakikatan makasudan baqa'uha wanda aka yi auren da niyyar za ta ci gaba da zama wala mamluka ba ba ke ba da auren mutu a haram waɗanda aka ruɗe su aka zo aka cusa musu ya kamata ku cire tunanin ba ku ku zo ku ɗauki gaskiya ku duba ku gani wata harimu nikahil muhallali haka muhallili lidalika haka haramta auren muhallili mai halattawa ma'ana abin da ake ce masa ƙasar hausa auren kashe wuta sun saba da mijinta mijin na santa kama tana san shi mai kawai ta je ta samu wani dan fake-fake mijin ne ma ta zai biya ta dace ko ya je ta ba ta kanta a rana ta ɗaura aure ta je ta aure bayan nan ta turbure mafa ta tattake shi ta ɗauko masifa ta ɗora masa a ƙarshe ta ce ta to ko ta dawo wurin wannan zina take yi wasu kyau cewa in ta je da kanta ta je ta aure suka rabu ra'ayin babu babu wannan auren auren kashe ta ne sai inda ta je ta yi auren soyayya a raga ba ta yi auren tana son shi shi yana son ta ta yi auren sannan Allah ta kasance in ma mijin ya mutu wa in ma kaddara ta zo ta gudana suka fake batsewa ya sake ta daga wurin kansa to shi ne za ta iya komawa na farko amma duk auren da aka yi shi auren kashe wuta wacce take zaune a ƙarƙashin wani tana zauren kashe wuta zina take shi ma kuma zina ike da ita inda shi a shirya aka je aka yi auren ya shirya da ita ta shirya da shi bari je yin auren mu dawo dai malaman nan sun ce auren bai halarta ba yin suka je suka auren na auren kashe kyauta ne a'a ita ce ta ɗauka da kanta za ta kyautata masa ta tafi wani wuri can sai burin burin ɗinta sai yi auren ta tattace shi ta dawo shi ma zina ne auren ka kyauta ne saboda haka nan a ya hattara duk irin wannan auren ɓatacce ne ba ka ce to shekaran mu kaza ba ta ce to yanzu mu shekaran mu kaza ah, to da kunyar lahira wanda ta duniya wa yadullu qawluhu sannan wannan aya na nuna mana auma malakat aynahum ko abun da dama su ta mallaka annahu yushtaratu fi halil mamlukati an sharata sharatin halattin baiwa an takuna kulluha fi mulkihi ka kasance gaba ɗaya ta mallaka ka ne wanda mu ba ba to wani suna hatsa su sai baiwa to shi kina ba wanda cikin su duka ba wanda ya halatta sai kara da ita dole mallaka ka ne shi kadai alau kana lahu ba'daha inda ake yana da fatin ka lam tahilla لأنها Ba مما daga cikin abinda da أبن داما mallaka. bal hiya mulkul lahu wa li ghayrihi mulkin sa ne ta mulkin wanin sa kama annahu la yajuzu an yashtarika bai halatta fil mar'ati al zauta ne, yadda kasan maza biyu bai halatta su yi haɗaka akan mace ɗaya da su haɗu su yi aure yau kwana kaza tana wurin wannan wurin wannan bai halatta to haka bai halatta a baiwa فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان لا يجوز أن يشترك سيدان يعني جدا قدابي باسم يحطوا أبي وقدابا آية تتقر والذين هم لأماناتهم وعهدهم مراعون أي مراعون لها ما تصحر masu kiyayewa masu lura da waɗannan amanoni hafi hafizuna sun tsare kuma sun kiyaye aiki amana ce yau an yi amana da kai an ɗauke ka ƙarfe bakwai za ka tashi ƙarfe hudu idan ka zo karfe bakwai da munti ɗaya kai mace yin amana ne wanda ko duk ciki amana in ji bahaushe tabbas amana sai ta ce maganan bahaushe ne duk da gaskiya ce amma abun da annabi ce la dina liman la amana lahu babu ku addini da duk mutumin da bai da amana a gare shi ko da misalin za a nemi ka shaida ka me ya sa mai yaka da wani ita eh ranar mutumin kirki ne amma bai cika alkawari ba da tsarai amana sai ko bai da addini duk mutumin da za ku yi magana ya ka tabbatar da mai addini mai addini daga cikin addini ya tsare amana wancan lokaci na fari akwai mutumin da zai zo wurin aiki bai da amfani a wurin aiki zai zo isa hannu ne idan ya sa hannu ya nemi wuri ya zama sa sisa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko ma'aikacin kamfani ne a'a ma'aikaci ne na mutum ɗaya inda ya ɗauke shi ya tsare masa shago ko ya tsare masa daidai ne yi watsi da wannan abun da aka ɗora masa ko mutum ya zo ya fatattake shi ko ya zazzage shi ko yi masa menene wannan cin amana ne wannan mutum bai da addini baya daga cikin muminin da aka ce kada aflahal mu'minun mai cin amana bai daga cikin su al'umma kada a ji kunya ba kunyan duniya ba wannan duniya ba komai ne ba inda ce baka ba zan yi ba zan yi ba sai na cuta amma lahira ne matsala kada fa ka yi zaton kana da addini za fa a je lahira a wayi gari kana daga cikin mujrimai da ganga kuma wallahi Allah ba zai kyale ka ba yanzu muka yi magana ko a shari'a me ake da me Allah ke shari'a ba fadalu ba da ajaluhu sallu abin da kai ka cika amana shike nan sai kara ma idan ku ka ci amana zai ba adalci abin da kake za a yi maka wannan harka ba wai ina magana ne ba don a tsare wani aiki ko don a yi aiki wannan haka gaskiya take wannan ita ce siffan musulmi abun bakin ciki da sai ka samu bi wasu saboda neman ko duniya kake neman ka tsare amana ɗan wahala kan ɗan lokaci ne za ga ana neman ka ko ina labarin ka ake yi me yasa sai a ce maka ai fari ne yana da cika alƙawari hatta cewa ake ce ce alƙawarin baki wannan kuma ta ku ya kamata a ce yi min mu yi alƙawari wani irin alƙawarin musulmi musulmi ke ta ƙara mulki ɗaya bai kamata ya saurari ka sau da haka nan muminai su ne masu tsare amana zabi tsona ba san abin da zan fara zabi tsona ba kiyaye lokaci duk abin da kai za ka yi shi sharp sharp hafi zona kuma masu tsare abin da aka ce a yi ko da aiki kana nan sun baka aiki nan yadda ya dace ba ka tsare ba ka tsare ba ka ɗauki ka buga misali da shi saboda na fi kusa da shi yau ga mutum malami a makaranta ma bai da amfani da ana tsoron mai makarantar ne yana karyo kwana ta da da da ta da, da ta da gida na ta wani ne na kana banza daga mutanen wofi bi isa da zalimi na badala sai wani abu akwai bakin ciki ku malamai ai ku ne abun buga misali abun buga misali a'a aiki ne aikin kai ki sab sab kai aiki mai kyau me yasa aka ce al insan al insan ba shine ka kyauta tsakaninka da Allah ba ka kyauta ka da mutane ba halittu ka kyauta tsakaninka da aikin da kake in zaka yi aiki mai kyau abu uku ne inna Allah yuhibbul muhsinina wa'ina sunan muhsinan da Allah ke so harisuna alal qiyami biha masu tsananin kwaɗayi akan tsayuwa da wannan amanan da Allah ya ba su watan fiduha da zartar da ita ya ɗewa ko wannan karatun bakan damiya ne kowa na ciki babu wanda baya ciki shugaban ƙasa na ciki gwamna na ciki chairman na ciki wane ne na ciki ma'aikata na ciki waye na ciki kai mata na ciki miji na ciki ta kansa ainihin kina cike a ƙarƙashin dukiyar babansa mai tsare amana ne in ci amana Allah ta'ala ta yi abin da ta in ka cuci babanka ka tabbata Allah ta yi maka hisabi ba zai yaɗe maka ba ba zai tsage maka ba saboda dukiyar ka ne ana ciki mata na ciki miji kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi babu wanda baya cikin kasuwa sai dai mahaukaci da babu shi a ciki kada ka yi sa ka ji magana ka ce ah, wannan magana da waɗanda ake da su babu wani wanda ake da su tabbas in kana yi kana ciki in ku ba ka yi ba ka ciki musulunci ba da baki ne ba ba da'awa ne ba musulunci ba imani babu ma da'awa ba imani ba da'awa ne ba da baki da'awa da harshe imani ba kaya ne ba imani ba jiki ne ba a'a abin da harshe ne ya faɗi da suka tabbatar da shi shine imani saboda haka nan wannan shi ne imani la dina in ji annabi liman la ta lahu babu fa addini ga duk mutumin da da wannan amanan bai kuma tsare alkawali in an yi da shi an yi alkawali da shi kaza zai saba ko ya zo ya dauki alkawalin wa hada malama abun da yake yi gaji shi kai amun fi jami'il amanati lati hiya haqqun lillahi lati hiya haqqun lil ibadi ummatul islami tasba'u wa hada am wannan maganan amana maganan tsare alƙawarin nan ya game fi jami'il amanati a cikin dukkan amanoni ba mamaki don da za a yi tambaye to aiko in haka ne yanzu duk mun halaka aiko mun halaka ba ku ganin mafifin da muke ciki hatta ciwo ya canza sai a zo da wani ciyon da iyaye ma ba su san shi ba saboda ana zunuban da iyaye ma ba su san irin waɗannan zunuban ba saboda an lalace lalacewar da iyaye ma ba su san irin wannan lalacewa ba don haka Allah ya tsoro mana masifin a yanzu ba san su ba ba abun mamaki ne ba a ce maka ma ba su da magani ba magani ne ba su da su ba Allah ne babu wani abu da bai da magani a duniya sai dai in abu ne bai zo ba amma zunubai ne maganin wannan abu a koma ga Allah Allah ya ba da magangani ya kawo fasaha tunda ba fasaha ce take kawo abu ba sau da kanan wannan ya gami jini amanati in ko muddin aka so da tsara sai aka ce aka wani ke yaushe ne za a yi tashin kiyama yake za su yi al'amana yaushe ne za a yi tashin kiyama ya rasulallah ke lokacin da aka tozartar da amana Ha! san Allah ya ake tozartar da amana a ɗauki abu a leƙa shiga wanda bai dace da shi ba mutumin nan bai iya komai ba bai san komai ba ba zai iya ba saboda siyasa saboda mene ya ɗauki ba shi ga waɗanda suka cancanta wanda sun iya abin da ba za a ɗauka ba shi ba kan wannan ba siyasa kaɗai ba ma fallafai. an malamai za ka samu mutum bai iya kuma zai dauka kai masa shine kaza saboda ɗan gata ne ina da wanda ya tsaya masa ga wanda ikin hanka ga wanda ita ne ga wanda zai tsara amana ba dauka a bashi shi waje shi ta shin kiyama ga kuma alamomin ta nan bai ya rage duk alamomin ta shiga ma kananu kananu a yanzu abin da muke jira kawai mu garan Allah juma'a da za ta kullu mu garana ta kullu ta yamma to an bugi bango duniya kanta juyinta ya canza to kuwa zai wahala kafin washe gari za ka ji labarin raguwan nan ta bayyana a wurin ana nan ko a wannan ɗan lokaci ba za a kai koyina ba za ka ji ake da ya bayyana ka kaza ana cikin wannan rugunzumin duniya tana haya haya ai ba a shiga rugunzumin duniya ba za a shiga duniya za a shiga rigunsumi yanzu babu wani rigunsumi ana nufi hankali na kwanci yanzu kawai amma ran da rana ta kullo ta yamma ran nan za a gane rigunsumi ya danno sai labarin taguwa mai magana dabba mai magana daga nan za a ce maka da dujar can shi ne allah yana da kaza yana da kaza ana cikin haka za ka je an ce ainihin ga isa sai ya sauka daga nan sai aran gaman sai ya juju sai kaza abubuwa goma za su bayyana annabi isa mai karshe daga inda shi kuma allah ya masa cikawa komai zai dawo kusan daidai a hannunsa daga inda allah ya masa cikawa to ba shi nan za a shiga bala'i na kari duk mu da zai mutu ba abin da zai rage duniya sai ɗan iska ba za a da wannan kiyama ba sai an kai martaban da an daina Allah Allah mana ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wannan duka wa'annan fitintinu alamomi ne na tashin alkiyama ga sunan da wuya a samu sauki sai dai a daga shiga sai dai mutum kawai yanzu abin da mai gira wani gyara imanin ka kasan akan me ka mutu a san abin da za ka yi ka yadda dai akwai Allah ka yadda annabi Muhammadu gaskiya ne to ka gyara ayyukan ka kasa akan me za ka mutu وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله وند الله والتي هي حق للعباد قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان الله تعالى يقول من جبات الأمانة تحنيا تلتاوا akan sammai da kafa sama kafa suna magana suna jin kiran Allah da duwatsu duwatsu ga amana ku ɗauka zan ɗora maku amana fa baina suka ce Allah kai mana rai baki suka yi baki na gaddama irin kin Su suka nuna tausayi ki na tsoro Allah an ba za mu iya ba Allah an ba za mu iya ba Allah kai mana rangwame Allah kai mana rangwame kawai aka ce wa ɗan adam ga amana an yi da an yi haminha wa ashfaqna minha kowanne sama ƙasa duwatsu ai za ka ce duwatsu nan da qur'ani aka fakar musu da sun daddare lau an zanna hadha alqur'ana ala jabal ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati allah aka ji tsoro rahmal hal insa aka ce ɗan adam amana ina jiya cikin mutane ko mai cewa a bani amana hatta akwai wanda ya fitar da kila tsarin neman shugabancinsa shi a bashi amana a bashi amana zai tsare saboda bai san amana ba fa jami'u ma aujabahu Allahu ala al-ibadi amana gaba ɗayan abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta shi din nan wa bawansa amana ne ba ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka dauke alƙawari alal abdi alal abdi hibduha ya wajaba gabawa ya kare wani umurnin Allah amana ce ya mi tammi biha wa kadhalika ay haka nan yadkhulu fi dhalika amanatul adamiyina amanonin yan adam suna wanda na faɗi da su malaman makaranta makaranta amana ne a hannun ku shugabannin makaranta malamai masu kula da aji amana ne a kanku malamai ko mastoci masu kula da amana ne a kanku in kuka ci amana Allah ta'ala sai ya saka masu da duniya kafin lahira masu makarantu baki da amana ne limaman masallatai masallatai masu ilimi amana ne akan ku sauke abin da ya waje ba gare ku kada ku duba wani abu amana ne amanatin zalika amanatul adabiyina sannan amana ta dukiya shagon mutum ya ɗauko ku ya ɗauka ciki a'a ɗan jama'a ma'aikata ta fitar da wani ɗan ƙwarya ƙwaryan dukiyarsa ko su haɗa dukiyarsa su ɗauko ku su ba ku amana hanyar ku bari dukiyarsa su watsa ya za ka iske mu a ƙasanmu ainihin a hausa zai wahala ka ga an buɗe shago an sa wani mutum an shekara ka an fara wani shagon sai dai a ga inda shagon ya rushe direbobi ba amana idan ka sai mota ka ba mutum dama ka bashi ta kawai je ta harkokinsa ita ƙarnarsa ita menene ɗinsa in ka safar ka sai zai aje maka inda ba za ka iya gyarawa ba ka shi kenan bari ke ne wata ba dama a taimaka yau ka kai mota ka ba wani yau kila in ka duba kamar yadda masu magana yau mai kamfanonin sufuri nan na arewa gaba ke da wuya ka samu mota manya-manyan motocin nan na ba ba na jin za ka samu guda biyar masu faɗi duk da istikra'un na ƙasar su ce ba ko guda ɗaya motocin mu duk da ake da su da aka saya masu zirga-zirga zuwa lagos zuwa abuja zuwa mai manya-manyan basa-basa na yau ba ɗaya ne duk wanda ya bude wani kamfani na mota za ta tara malam ya rushe ya durkushe wani ma da kansa za ka gani yana sai da motoci ce kai kan ba kullum sai dai gyara kullum ma'aikata kullum wane ne kullum wane ne to za ka taru dukiyarka ka tara ka ɗauka ka ba wani a buɗe wurin noma ka ɗebi ma'aikata ka zuba ma'aikata na haka za su ci ma amana idan ka yi sau ɗaya ba ka ƙara na biyu tun da dukiyar ba dai ka riba ba in ka samu iri ya dawo to ka ta yi sa'a ma za a ce saboda kanan ka gobe ba za ka kara ba da dukiya ana da ita Allah na cewa ga hanyoyin da ake maganin talauci amma saboda rashin tsare amana kowa ya rike dukiyarsa idan ya cire ya bayar kan ita amana wa kai hatta ɗaya suna cin amanar iyayensu to ya dole mu samu ciwo dole mu shiga masifa dole mu shiga bala'i mu roƙi Allah Allah ma bai karɓar roƙon yanzu domin menene ba mu gyara ba ka amana fil amwali wato na shi amanonin dukiya ke zai zama kana da raran kuɗin ka kila ka yi aiki an baka ɗanin wani abin da za a baka wanda aka fara maka a'a ka sai da gonar a'a ka sai da shanunku yanzu korewa ake a daji to shi kenan ka sai da so ka dunkule kuɗin to ƙarshen ka sai da so ka dunkule kuɗin ka kawo ka ba wasu suke ne kudin harfa inda za ka rayu sai kallon abu ɗaya ne malam ba addini sakamakon wannan duka barin addini na fil amwali ya ma za a yi Allah ba zai jarabce mu ba da wannan wal asrar da sirri yau sirri ka rasa waye za ka yi sirri da shi ta kan ka ɗauki magana kan kaya mata in ka ce mata Ya tafi gari kaza tsakanin ki da Allah ke rufe sai an za ta fito ta samu ta yau mai gidan baya nan ya tafi kano ya tafi kano shi kenan mai shirin tarakka zai je taraka ta dole sai zai ka zauna da inda za ka je nan dole kowa bai yadda da kowa ba mai ba ne wani hawa hauhima fa'alal abdi don haka nan al'umman annabi a ƙarƙashin wannan karatu ya waje ba a kan bawa mura'atul amraini mu tsare abun nan guda biyu amana da alƙawari. wa ada'ul amana taili mu bayar da wa'annan amanoni amanan wa'annan ainihin al'amuran nan guda biyu amana guda biyu ma'anan abin da yake nufi anan amana tsakaninmu da Allah duk wani umarnin Allah amana ne da amana tsakaninmu da yan adam al'umman annabi mu da matanmu in muna son tsira a duniya muna son mu tsira a lahira mu tsare amanonin nan ko da du'a'i za mu yi bayan mun gyara wannan tsare amana to in mun roƙi Allah Allah zai karba Allah zai sa mana albarka akan abubuwan da muke juyawa muddin za mu ci gaba da cin amanar addinin Allah da cin amanar dukiyoyi a tsakaninmu to mu shirya musifa mun fara shiga inna Allah ya amurku an tu'addu al-amanati ila ahliha ubangiji tabaraka wa ta'ala na umurtanku mazanku da mata an tu'addul amanati ku sauke amanonin nan ku bayar da su ila ahliha zuwa ga wanda suka cancance su wannan kenan amana wannan amana kamar yadda ya raba ta guda biyu amana tsakanin mutum da Allah dukkan wani umarni na Allah amana ne amana tsakanin mutum da ɗan adam duk wanda ya baka amana amana ta dukiya amana ta magana to ka bari wa kadhalika al'adu haka alƙawali. idan mutane sun ɗauki alƙawali kan bako yanzu nan za ka yi magana da wuta ai shi kenan sai an gama za ka gani menene menene ne ka tashi ji baka jin abun zage da ka ji sharri يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم wannan shi ma haka ya haɗo alƙawari tsakanin mutum tsakanin ainihin tsakanin mutane da tsakanin ubangijinsu ba ma ne mutum la la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمد أن محمدا رسول الله أمانة ne mutum ya ɗauka ko kuma ta ko amanin tafi من يشمل الأحد الذي بينهم وبين العباد أو بين ربهم بينهم وبين ربهم كما بينهم سنة العباد بين ربهم إذا كانوا أبنجيسوا أما في دائعي فسوف كان ونا القول إما لا إله إلا الله محمد رسول الله كما إما لمن سنة في تفسير لا إله إلا الله محمد رسول الله ko kuma ka ɗauko wanda ita kowanne alkawali fitowa zai kullum mutum sai ya yi sau biyar a wani zai ke iyaka na abudu wa iyaka na sa'in haza adu haza ahadu alkawali na ma alkawali Allah ina tabbatar maka ba ni da wani abin bauta da gaske sai kai kai kaɗai nake bauta kuma wurin ka kaɗai nake neman taimako ko a rike taimakon ka to wannan mutum ya cika wannan tsakaninsa da ubangijinsa wallazi bainahum wa bainar ibadi nan yanzu ya shigo da alƙawarin da yake tsakanin su mutane da tsakanin bayi kaga kamar wancan amanan kenan akwai alƙawari tsakanin bawa da ubangijinsa ko tsakanin bayi da ubangijinsu akwai alƙawari tsakanin mutum da bayi ko tsakanin bawa da bawa ko tsakanin bawa da bayi wannan ina daga cikin alamomi ko kuma siffofin muminai sai ka duba ka tsare a bana tsakaninka da Allah ka tsare a bana tsakaninka da mutane alƙawalin da ka yi wa Allah ka cika alƙawalar da kake wa mutane kana cikawa ko baka cikawa har baka cikawa ka fita daga cikin muminai laysal imanu bi tamanni imani ba surutu bane ba a'a me baki ya faɗi aiki ya tabbatar da shi وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد سوني الأولى da yadda yarjejeniya wanda bawa ike kudurawa shi ya ɗauka da kansa a yi masa bayani ya ji da kansa abin ya ke na ɗauki alkawalin kaza ai wannan abun shi ma dai wata bakan ne ake ba wai alkawalin mutum je masallaci na daukan muku alkawali daga bulok zuwa kaza a'a shi ba yana cikin amana wannan ga da Allah ne fa alaihi mura'atuha ya waje bai fita to kaga haka ko da misali irin amana ku ne iko iko abokai wane ke eh, wani ke eh, ya kuke gani ya kamata mu yi wani abu da zamu taimaka wa addinin musulunci hala me kake gani za mu yi to mu sa mu yi wa kanmu dubu biyar biyar ko mu yi wa kanmu alƙawali albashin mu akan ɗaya bisa kaza za mu dinga badawa in muka ce muka tattara to zamu tafi mu sarrafa kuɗin nan inda i dace inda muka ya dace mu taimaki addinin musulunci ana buga littattafai ana buga kaza wanda yake da fa'idoji to da waje ba mutum ya cika a alaihi mura'atuha wal wafa'u biha kamar yanzu da an yi magana za ga mafi yawanci magana ta wato kuma yi takaful tunda an ga akwai ci mu yi takaful mu gina masallacin mu mu yi takaful mu gina wata makaranta ta hadda alkur'ani mu yi takaful ta inda zan buga littattafai masu amana masu amfani mu yi takaful mu yi takaful mu dauki nauyi mai koyarwa zuwa gari kaza don yi kaza mu yi takaful ai kaza to an dauki alƙawali a cika wa haramu alaihi tafaritu sakaci yana haramta fiha wa ihmaluha da watsar da wannan alƙawalin aya ta goma ta tara wallazinahum ala salawatihim yuhafizun su ne wa'annan da yuhafizuna ala salawatihim suna tsare sallolin su akan lokacin su cikin yadda ake sallan da kusurinta da tawazuƙunta da motsinta da abun da ke zaɓalɓala a zuci da abun da ke bayyana a gaɓaɓuwa to nan tsare lokacin dawimuna alaiha suna dawama a kan wannan sallah fi awqatiha wa hududiha a lokutanta da iyakokinta wa asratiha da ainihin alamominta mana asrati sharuɗan sallah a kare sallar ana dawama a lokacinta da wannan lokaci na sallah daga Allah ike jibrilu zai bayyana manzon Allah hududuha iyakokinta wa asharatuha da sharuɗanta ita sallah wa arkanuha famadahum bil khushu'i bis Salah. Allah ya yabi muminai da khushu'i a sallah wa bil muhafazati alaiha da kuma tsareta ayan farko khushu'i aya na biyu tsareta li'annahu la yatimmu amruhum harkan rayuwan al'umman annabi Muhammadu wallahi ba zai cika ba illa bil amrai sai da abu guda biyu fa man yudawimu ala sala mutumin duk da ita wani kan sallah min ghairi khushu'in aw ala al khushu'i min duni muhafazatin alaiha fa innahu masmumun naqisa abun zargi ne na kasashe sai ya hada da shi ya tsare ya yi khushu'i a sallah kuma ya tsare sallah aya ta goma أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات وإن أكا سبتاسود وإن سفو فيه هم الوارثون سوني وإن ذات جاد لك أي جاد الذين يرثون الفردوس دوسة سوني ما سجاد الفردوس الذي هو أعلى الجنة شيني ما في توقك الجنة ووسطها ita ce fiyayya aljanna wa afdaluha fa ala aljanna wasatuha afdaluha kalmomi ne mutaradifai li'annahum hullu min sifatil khair wa alaha wa zirwatuha li'annahum saboda mutanen nan hullu ainihin bin sifati sun yi kwalliya sun yi kwalliya sun yi shiga daga daga sifofin alkhairi ina sai mm. a hollo daga iliya na kwalliya hasalo kai mana sun samu mm. da ko sun samu alheri amma kuma kalman da banki awa mana sun yi kwalliya set min sifatil a alaha mafi ɗaukakan siffofin alkhairi wa ha kololuwa awil muradu bidalika ko abin da ake nufi da wannan jami janna ima eh, eh, eh, a wato afuwan ana maganan firdaus ne wani abu ya kwace ne alladhi huwa a'la aljanna firdaus ita ce fiye aljanna wa wasatuha wa afdaluha annabi yana kalmomi dumma لأنهم خلوها من صفات الخير أعلاها وذروتها يعني خلوها sun shige ta ko kuma sun yi kwalliya da ita hasalu ko hasalu ne min sifatil khairi daga siffofin alkhairi a alaha mafi daukakar ta wa zurwatuha wa muradu bi zalika ko abun ake nufi da wannan dai firdausu jami'ul ليدخل بذلك عموم المؤمنين سود دك مؤمنات شجتك على درجاتهم في مراتبهم قوات سائلين ورنسة مرتبة كل بحسب حاله hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin ta ai la yaz'anuna anha ba za su tafi daga aljannan nan ba anha wala yabghuna anha hiwala ba za su nemi wani canji daga aljanna ba listidaliha ala akmalin na'im saboda ta tattaro mafi kammalan ni'imomi wa afdalihi وأتمه من غير مكدر بابو أنا بومي جروب أتاوى ولا منجس بابو أنا ميكاو تنجي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة